أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ka bata addu'a na wa basatta rizqa na wa azharta amna na wa jama'ata burkata na wa santa ma'afata na wa min masu ma sa'alna ka na wa adaitana wa laka alhamdu ala zalika hamdan kaseeran laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta bi alayna bi qadima aw hadisa aw sirra aw alaniyati aw khasati awa amati aw shahidi aw ghaibi awa hayyana awa aw mayyitin laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idza radita wa laka ba da ridha وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك العظم المبارك على حب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعليت وإذا سلمت به رحمت وإذا سررت به فرجت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والإلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسقام والأعلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وبعدنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعصنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا حي يا قيوم اللهم دهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد suratu abin na wato suratul anbiya muke idan makamanci ba jiya mun kwana karshen ayata 30 ayata 29 to ayata 30 za mu tashi awa tsarar da na kafaru shi su wa'anda suka kafirta ba su sani ba an samawati wal arda lallai sama bakwai da ƙasa kana tare ta kan dore da can dore game suke wuri guda babu sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk haɗe su an kai an ka game wuri guda wa ruya an ruwaito an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna ma'ana abinda an ma'anarsu ta wahidatan wato sama bakwai duka a da haɗe suke wuri guda sun zama sama guda multazikan ma bil ukhra ɗayan su tana haɗe da ɗayan wa fassala Allahu bainahuma sai Allah ya raba tsakanin su wa rafa as-samaa ila haythu hiya ila haythu hiya wato sai ya daga sama ta kai inda take din nan ya raba ta haɗe da suna haɗe da ƙasa wuri guda sai ya raba su ya ɗauki sama ya yi bisa da ita ya bar ƙasa nan inda take wa ƙarar arda kama ya bar ƙasa ya tabbatar da ita kama yadda take wannan shine ma'anar ratakan in ji abdullahi bin abbas fa abin nan fa bata kana ma sai muka buɗe su aji an sama a saba amma ka sanya sama ta zama sama bakwai wal arda mithluhunna ita ma ƙasa ta zama abin nan misalin ƙasa bakwai ai abin na na abin na na to lokacin nan fataka sama'a Allah ya bude sama an kanin latum da sama ba ta yin ruwa sai ya bude ta fa'am da ta yi ruwa wafa ta kal'ad da ya bude ƙasa an kanin latum bitu da ƙasa ba ta tsirowa da haki komi bai hitowa cikinta sai Allah ya bude ta fa'am ba ta sai ta hito da abin nan ta hito da shimka min fatakar rahima in an ce fatakar rahima ma'anar sa ja'alahu ya kabalul aluka ya sanya wato ya an ce fatahar rahima ya bude mahaifa wato ya bude mahaifa ai ja'alahu ya sanya mahaifa ya kabalul aluka yana karba abin nan eh, jinin da ake ce ma wato gudan jini wanda ake halitta mutum da shi ba da an kana ya bi san bayan da mahaifa tana busassa wallahu alam bi muradihi Allah shi yasa abin da yake bi waje anna almai muka sanya daga ruwa annazil min sama wanda ke saukowa daga sama wanna bi min aladi da wanda ke ɓaɓɓagowa daga ƙasa kulla shay'in hayyin duk wani abu mai rai Allah ya ce da ruwa mun ka sanya shi shi yasa kuke ganin ƙasa wadda adda ruwa sai ku ga arziki na da yawa cikin ta kun gani misali teku duk ƙasar da take bi sai ku ga arziki na da yawa cikin ta saboda abin nan ruwa tare da arziki suke tahiya sai ka ga itace itace suna fitowa giyanta sai kaga sun yi duhu to inda duk itace sun kai duhu nan da nan sai kaga ayin ruwan sama nan da nan sai kaga ayin ruwan sama sabanin inda babu itace sahara kenan sai kaga an dade ba ayi ruwa ba har aka kai kamar saudiya saboda sahararta ba su ma samun ruwa in ba addu'a sun kai sun ka roƙi ruwa ba ko ruwan ba a yi kuma kowace cikin ku ya ga sahara to inda duk sahara ta yi yawa to haka na al'amari yake amma inda duk ruwa sun kai yawa to itace za su yawa daga nan sai ka ga kowane abu mai rai na rayuwa a ciki to afala nuna shan su ba su imani bi tauhidi su kadaita ni da ibada su yi imani mana su yadda Allah shi ne guda abin bauta tunda dai ba mu yin waɗanga ayyuka in ba Allah ba waje an na وجعلنا في تميد به وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي a cikin ƙasa mun sanya duwatsu manya manya don su tabbatar da ƙasa kun san komi na buƙatar ɗaurewa ita ƙasa da duwatsu aka ɗaure ta awaki da igiya aka ɗaure su mutane da kyautatawa aka ɗaure su arzikin Allah ko da ayyuka alheri aka ɗaure shi ba zai teku ina ba to mun sanya ma kasa abin rawa rawasi manyan duwatsu jibalan sawabitu wato duwatsu tabbatattu Allah ta mi da bihin don kada ta girgiza da mutane waje biya cikin duwatsun nan mun sanya fijaja hanyoyi masalika wato mashiga subula hanyoyi badala abin wato abin na na subula badalin abin na hijajen ai durukan nafidatan hanyoyi waɗanda ake bi su fita zuwa inda ake so sai atan ko masu fadi la'allahun ya hata duna don mutane su shiri ila maqasidin fil asfal ga su zuwa ga su. ya yi ka ga awa turawa na kayan hanya don sun kware ba wani bature da ya isa shi hanya Allah ne ka yin hanya illa dai su suna yin abin da Allah ya rubuta ba suna ka yin ta ba ba wani wanda ya sashi hanya Allah shi ke yin hanyoyin nan da kuke gani su dai ana ba su kwangila su zuba ƙasa in sun ka gama su kawo abin nan kwanta su zuba in sun ka gama su ce abin da kun ka ce mu zuba mun zuba a kawo kuɗi shi ke nan su ta su amma ga hakika Allah shi ke yin hanyoyi don haka kun ka ga ya faɗi da kai ne ya ce mun sanya mun sanya waje na biya bi jajen subulan lallabin ya taɗo waje a na sama. Waje annar sama'a waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum 'an Waje mu'ridun na sama a saqfan mun sanya sama ta zama ruhi ay misalu fil buyuti misalin ruhi cikin gidaje kun gani shigewa yan kun ka ja katanga da ƙarshe sai ku rihi sama to haka nan sama take sai da ya ja mata katanga nan ya ja mata katanga nan ya ja mata katanga nan ya ja mata katanga nan sai ya sa kwanon rihi ya rihi shi na kwa gani ga nan sama eh, kowa da irin kwano ne mu mutane kun ga irin namu kwano shi kuma kun ga diba kuna cinka irin nashi wanda ya karin abin nan gina ta in yayi to da haka yace mun sanya ta ruhi mahfuzan abin tsarewa min wuku'i daga haduwa bai haduwa ita sama gina ta ta Allah don haka ita ba ta haɗuwa ginan muka haɗuwa mukan gina mu komi amincinta duk daɗe wata rana sai ka ji ta, inda ya kana nan in baka jiya ba wani sai ya ji a inda ba a buge ta ba amma shi ta Allah ba ta haɗuwa kuma kowa bai ganin ta, tana nan wada Allah ya batta wa ana wahum an ayatiha amma su mutane game da ayoyin sama mina shamsi wal kamar wan jumi na sha'anin rana da sha'anin wata da sha'anin tauraru mu'riduna mutane na da kai ga wayan ga abubuwa la yatafakkaru na biya ba su tsayawa su tunani irin hikimar da a cikin rana da irin hikimar da a cikin wata da irin hikimar da a cikin tauraru mutane ba su tsayawa su dibi wannan wato ya kamata mutane su tsaya su dibi wannan ku diba ku ga abin nan wutar lantarki ga ta nan da muka wahani da ita ku ji kudin da aka tsala ma mutane kuma abin nan haske da daddare ɗaya na aka wahani da ita ga haske amma ku ji kudin da aka tsala mutane amma ku dibi wata ya ba da haske tun da kake duniya baka ji an ce a kawo kudin wata na hasken wata ba baka ji ba ga rana nan yanzu aka ga nan cikin ta za haske mala abu za sha'awa amma baka taba ji an kawo ma bil an kace ranar da ka sha ta shekara guda ko ta wata guda wato abin da ya zama dole kowa bai iya amfani da shi a wurin Allah ya yi komi arha wanda ya zama dole kowa sai ya amfani shi hasken wata ba a yi wa a rayu ba da shi ba saboda haka ya zama da arha ko ɗari ba a biya hasken rana yana da haske yana da amfani har da ma ga jikin mutum yana da amfani ya ɗan sha hantsi da sahi ya ɗan sha abin na rana da marici kusan haduwarta to har da wa'annan duk da wannan amfani da Allah ya san yana daga mutane sai ce ko ɗari ba a biya in kuka diba duk abin da adda amfani kwarai wanda unhwani ne kwarai yake to wajen Allah banza yake ku dibi ruwan sha misali dibi ruwan turare da yake ba dole na kowa sai a unhwani da shi ya kwarba ya cino ka ji kuɗi da yawa amma dibi ruwan sha ka gani mai baro ka ɗaukowa ya ci ko ka ce nawa jarka tambayi shi ka ji arha shi ka ji arha don ta zama dole kowa sai a amfani da su shi a wurin Allah duk abin da ya zama dole na kowa sai ya bukatai to ya haiko komi arha a wurin Allah don an kame tsada mutane mutuwa za su saboda haka sai a yi mai arha wanda ya zan dole kowa sai ya yi amfani da shi to Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana fahimta hikima ta wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار كما الله شينا يا ya دري كما يا هلتيني والشمس والقمر كما يا abin ابن يا هلتي tauraron رانا da tauraron وتا kullun wato tanwinu iwadun an mudafi ilayhi min ash-shams wato kullun mina kowanne mina shamsu wal qamar kowanne daga cikin su wato yana abin nan mina shamsu wal kamar wa tabi'i da wanda ke biye da shi kamar tauraru haka wa huwan nujuma tauraru kanana dukan su gaba da fi falakin cikin hanya guda suka bi ai musadirin dukan su suna tahiya cikin falaki mai kewayawa wa yadullu hada ala anna nujuma kulluha fi falakin wahidin wannan aya ta nuna duka tauraru na rana da wata da kananan tauraru fi falakin wahidin hanya guda suka bi wa in kana marmi'a wa in kana mutaramiyatul bu'di wajibi don su musulmi duk abinda qur'ani ya faɗi sun yarda da shi kowane iri na ko sun gane ko ba su gane ba to Allah ya gafarta mana wa bada an dakara Allahu adillata tauhidi bayan Allah ya ambaci dalilan tauhidi to zakara fi ma yati Laila bashariyatir rasuli cikin abin da zai zo zai ambaci dalilan cewa manzon Allah ha mutunna manzan Allah fa mutum na ba wai aljani na ba ba mala'ika na ba ba ɗan Allah ba ne kuma ba Allah ba shi manzan Allah mutum na wa subutu risala da kuma tabbatar da manzancin da aka aiko shi ita gaskiya ne sannan kuma waje za wa abin nan ya ambaci bashariyatar rasuli wa subutu risala waje za a man kafar biha kuma da sakamakon wanda ya kafirce wa manzanci wa wa maji allah wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidu wato manzan Allah mutum na kuma yana rayuwa kuma yana mutuwa wadda kowa ka mutuwa yadda kowa ka mutuwa haka manzan Allah ya mutu ya rayu kuma ya mutu duk abubuwan da kuke ji mashirka yana cewa yana tawa duniya shi yawo duk karya ne babu gaskiya a ciki Allah ya ce kowannen ku zai mutu kuma abin nan ka mayitun wa ha mayitun ma yawon qiyamati summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takatasimun Allah ya ce innaka mayyitun kai annabi zaka mutu wa innahum mayyituna kuma su za su mutu kuma sannan ba mai tasowa summa innakum yawmal qiyama sannan ku sai ranar kiyama takatasimuna za ku hito ku yi husuma gaban Allah amma nan duniya ya ce kowa bai tasowa sai lahira shi ya faɗi ba wani ya faɗi ba ya ce maza Allah ya mutu sauran jama'a ma za su mutu kuma ba mai tasowa sai ranar kiyama su taso a yi husuma tsakaninsu maza Allah a yi shari'a tsakani ne da jama'a ta su ce bai yi da saƙo ba ya ce ya isowa sai Allah ya tabbatar da gaskiya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai duniya maza Allah ya mutu kuma bai dawowa cikinta kuma kwacce maza Allah na dawowa cikinta karya ta yi shata maza Allah bai dawowa ya riga ya mutu ya kuma tahi kuma bai dawowa amma in ji Alƙur'ani. wa ma ji an nale bashirin min ƙabilkar hulda ba mu sanya ma wani mutum gabaninka dawama gabaninka ba Allah ya ce babu wani mutum da ya taɓa dawama bai mutuwa gabaninka ai albaka a fi duniya ya tabbata har abada ya zan ba zai mutu ba Allah ya ce shi kan cikin waɗanda ya halitta bai halicci mutum wanda ka dawama bai mutuwa ba shi kan bai halitta ba kai dai da ɗan buge-buge kai kai ta buge-bugen ka can ka samu bugaggi irin kaka ida bubugewa ko ita ta yi haka amma dai shi Allah ya ce wa maji Allah li bashirin min qablikal khudda ba mu sanya mu wani mutum da wama ka ba ai albaqa a fi duniya ya wama cikin duniya wa anta basharu kai ma manzo Allah mutum kake satamutu zaka mutu mithla sa'ir bashari kamar da sauran mutane sun ka mutu fi abin nan fama balu kufari to menene labarin kahirai ya ta mannauna mautaka suna ta gurin Allah ya sa ka mutu halan in kai ka mutu su da wama za su yi afa in mitta shi in kai ka mutu fa humul khalidun halan su da wama za su yi fiya a cikin wuta ai ita mutuwa ba a gori da ita aiwan to gashi na ya mutu to kai kakka mutu tunda shi ya mutu ai ba da mutuwa aka gori ba mutuwa ba a gori da ita ka dora murna wane ya mutu ko kai ka tabbatar da mutuwa za ka yi da dai wani abu aka gori ba da mutuwa ba amma mutuwa kowa da kowa sai ya mutu har da mutuwa sai ta mutu har da ita sai ta mutu kama wada hadisi ingatacce ya tabbatar a cikin ruwayoyi nashi daban-daban saboda haka idan kai ka mutu halin su dawama za su yi cikin duniyar nan wal jawabu la ansa ita ce ba su dawama to fa limadha idan yakrahuna an yakuna ar-rasulu basharan to dan me suke kyamar manzo ya zama mutum mislahun kamar su wal jumlatul akhira aba imitta fawmal khalidun jumla ta karshe wato hiya abin na fi abin na na eh, me yasa muku nan inda ya goge nan akwai wanda wanda nasu bai goge ba eh a'a ba nan ba ya ce wal isfahamu al'inkari wato ita ce abin na na bagiran tambaya ta abin nan ta musu wato kenan da ya ce aba in mita mu khaliduna an sa ita ce a'a wato ba za ku dawama ba ko da manzo Allah ya mutu kuma ba ku ma kuma mutuwa za ku yi kullu nafsin za'iqatul mauti kullu nafsin za'iqatul الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa a cikin duniya kuma akwai zahi ga mutuwa kun gani ranar da maza Allah zai mutuwa Aisha ta ce ya mutu tsakanin cinyata da ƙirjinta tana rungume da shi tana rungume da shi Allah ya karbi ne ta ce yana ta magana la ilaha illallah innal mauti sakaratun la ilaha illallah lalle mutuwa tana da zahi kwarai la ilaha illallah innal mauti sakaratun ya mirda nan ya mirda nan ta ce ana na ana wannan magana sai ta daga ya daga farce ne haka ya ce Allahumma arrafiqil a'la ta ce ya mirda nan ya mirda nan sai ta ga hannu ya faɗi haka shi kenan ya rasu ta ce daga ran nan na ce wallahi ba ni mamaki kowa sai ya ɗanɗana mutuwa ‘yan manza Allah na jin za mutuwa haka yana tawagawa wahala lokacin hitare ne ta ce wallahi babu wanda zai mutu babu magagin mutuwa saboda haka mutuwa tana da zahi amma dai abin da ke kara ɗan sauƙaƙa ta shine ayyuka na ƙwarai da imani saboda haka akwai ta ƙoƙari mu gyara imaninmu wannan duniya da kuke gani da wanga gine-gine da kuka gana ana ta yi da kwari da kwamba wata shigewa bisa wata duka aikin banza na don nan za mu basu moci duka barin su za mu yi abubuwan kawa nan da kuɗin ga da kuke ji ana ta tarawa ba a san kowa da za a yi da su ba kuma an kasa ko ɗan ɗaki guda a gina cikin aljanna an rasa ko hulat ma guda an kasa sayi na aljanna abubuwan duniya ɗaya aka yi da su duka aikin banza na za a waye gari wata rana duk mun tayi mun bar su duka kowa ya bar abin da ya tara kullu nafsin za a katul mauti kowace rai za ta na mutuwa fi duniya nan duniya wa nablukum ba wato ba mutuwa an matsala ba kowa ya san zai mutu amma abinda an matsala wa nablukum muna jarraba ku na khatabirukum bi sharri wal khairi muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alheri wani lokaci hitina wani lokaci talauci wani lokaci rashin lahiya wani lokaci yunwa wani lokaci tsiya da abin da ya kama da irinsu wayannan su ne abin da ke aukuwa ga bayi kamin mutuwa in kuka diba za ku ga su ne ake ciki in ka kauce ma wannan hicina wagga ba ka tsere mata in ka kauce ma wagga matsala wagga ba ka kauce mata haka dai a fada wagga wahala a hita da ket waccan ta tawo a samu kariya gare ta haka har mutuwa ta tawo har mutuwa ta zo haka nan na ake wa na bi sharri wal ka bakarin wani lokaci mu jarraba ku da talauci wagina wani lokaci mu ba wadata kamar yanzu kun ga mutane da yawa na ta kuka suna ta kuka kasuwancin ko kasawa kai babu ciniki mutane ba su da kuɗi kun ga an jarrabe mutane da talauci wani lokaci ko a jarrabe su da wadata wasu kumin wasiha. wani lokaci a jarabe mutum da rashin lahiya wani lokaci a jarabe mutum da lahiya Allah ya ce fitinatan wannan jarrabawa ce a yi linan linanzura don mai kallo mu gani ya sa muke jarraba ku ya ku jama'a don mai kallo mu a tasbirun za ku yi hankuri ga matsalolin nan za ku daure ku bauta Allah ko ya jarrabe ku da yunwa da talauci kamar yanzu shin za ku daure ku yi ibadar Allah wa tashkurun in an ba ku wadata ko za ku yi godiya amla ko ba za ku yi ba dalili ɗaya na sai jaraba, shi ɗaya na dalili amma ku san da sani wa ilaina turja'un wajen mu za a dawowa da ku kowa da kowa sai ya mutu kowa da kowa sai an dawo shi wajen an dawo da shi wajen Allah fa yujazi fa yujazi fa yujazi bikum fa nujazi bikum to fa kum masaka muku hasba ma yadharu aminkum gwargwadon wanda yake bayyana daga wurin kwamina na amali na ayyuka sai mu saka ma kowa da aiki ne wani ya rayu rayuwa mai tsawo amma abin da ya babu alheri da yawa ciki wani ya rayu rayuwa ya gajera amma abin da ya akwai alheri da yawa ciki to za mu saka ma kowa da abin da ya aikata ɗazu muna karantawa da azuhur wani abin na wani bako wani dattijo a madina ana ce mai dalha annabi ya yi baki guda uku sun ka musulunta sai annabi ya ce wa ka rika min su ya ce ni ka rika masu ya ce na ɗauke su na kai gidana suna nan tare da niran na annabi ya shirya jihadi sai guda ya hita ya ce wajen jihadi sai ya yi shahada ana nan bayan an daɗe ya koma shirya jihadi sai guda ya hita ya ce ya yi shahada ana nan bayan an daɗe ya shirya jihadi sai guda ya hita kuma ya ya yi shahada shi na bayan ga ya daɗe duniya sannan ya mutu ya ce sai ni kwana yana cikin kwana sai Allah ya gwada min su bakin ganau su duka uku ga su cikin aljanna amma wanga da bai dade da mutuwa ba shi gida ne ya rasu ba ba jihadi ya tayi shahada ba kamar da ya gabata wato gida ne ya rashin lahiya ya rasu sai ni gane gaba yana tahiya biyu dangare sun kai shahada wajen yaki suna taka mai baya sun zama yara ne ya ce fara'ani zalika sai abin nan ya bani tsoro mutum hite wajen jihadi shi shahada amma wanga ya mutu gida ne kuma ya zama gaba ne cikin aljanna me yawan ga wanga matsalar wanga maliki yace sai ni kasa zama ni tashi na dauke kaya na ni sallama manzon Allah ya fito ni tambaye shi cewa kaji abin da na gani bakin nan da ka bani na ga wanga da ya mutu bai dade ba bisa tabar mata ya mutu shi aggaba wa'ance da sun kai shahada suna bi ne sai manzon Allah ya ce a tunkiru kana mamakin wannan kana kyamar wannan ne ai abin nan mutumin da Allah ya raya shi ya rayu duniya yana ta ibada yana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cikin halitta Allah babu wanda ka wuce shi ranar kiyama inda ya dade duniya inda ya dade duniya yana yin su cikin halitta Allah na muminai fil islam cikin musulunci babu wanda ka wuce shi kun gani ashe maganin mutuwa kenan yawaita ibada shi an maganinta ka same ta da sauki da mutuwaka kuma Allah ya kai ka cikin aljanna kuma ka zama shugaba a cikin aljanna to sai da yawaita ibada ku yi ta kokari mu yawaita ibada ku yi ta kokari mu yawaita ibada mu yi ibada ta jiki mu yi ta baki mu yi ta aljihu duk gaba ɗaya mu gama duka ibada ce duk gaba ɗaya mu gama kowane mu yi ta aikatawa Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora wa bihi ishara cikin wannan akwai ishara ila annal hikmata min hadhihi ad dunya cewa abinda a hikima ga wannan rayuwa ta duniya al-ibtila wato jarrabawa Allah zai rika jarraba mutane wata aridu sawabi wal iqab yana gitta su ga aikin lada da aikin sabo wanda yana sabo ai mai azaba wanda yana lada a bashi lada ya Allah saboda girman ka mu duka Allah ka shirya mu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi kuma wa idara akan ladina kafaru وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ولقد سبق حقيقة مغانا تاغباتا أتكي وانا سورة أن الكفار كانوا يسرون النجوى kayare sun kasance suna siranta ganawa da maganganu na sharri waɗanda suke wa musulunci da musulmai tare da manzansu gaba ɗaya wai na suna ce hal hadha illa bashar mithlukum ai wannan manzo ba kowa bane face mutum na kamar ku sun ma'adafa ta'ala sannan Allah ya adafi ga wannan magana tasu yayi adafin ma ya ati alaihi abinda zai zo Allah ya adafi ne alaihi akan wannan magana wa qala wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kahire suka ganka in yattakhazunaka illa huzuwa ba abinda suke rikon ka sai izgili haka dai duniya take idan baka da milki kuma baka da kuɗi sai a rika ganin ka kamar banza a cikin jama'a haka annabi mai zanna suna da sun ganai suna riko ne abin izgili ai mahazu an bihi suna izgili da shi ya ƙolo na a hadha alladhi yadhkuru alihatakum suna ce ina shike mai cewa allolinku da kuka bauta ba daidai na ina shike dan ka ce ga yanzu wanga shi yanzu wanga wa shi ka ce alloli ba su da kyau suna gani ne banza tun da bai da kuɗi ko bai da mulki haka dai al'amari ya kasance amma wanda an mai girma shine wanda ya mai da al'amari ne ga Allah daga ƙarshe kun sa Allah ya ce ba wasu biyar annabi ya hankuri innal aqibata ta muttaqin samu ba ta karshe mutum ya samu karshe mai kyau nasara ta ƙarshe ta tabbata lil na ga masu takawa ku ta kokari ku ta abin nan jin tsoron Allah gurgurdan yadda kuke iyawa wawan bi zikirin rahmani lahum su game da ambaton rahmanu gare su hum na bihi su suna kafircewa rahman <coughs> wato ba su yadda da shi ba khalaqal insan خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ومن الاستهزاء به cikin izgili da Allah akwai istijalun bil azabi suna cewa manzo in dai ka isa manzo kake take kawo azaba mana kana ta ce mutane wai Allah zai kawo mutane azaba zai kaza kai gawara nan ba mutane take ka kawo azabat manzo Allah dai yana ta hankuri yana ta hankuri kullum ya aiki a Allah kakai dole sai ka hankuri wanda ba dan kowa ba ba kowa ba sai shi gaya ma magana ya aiki a Allah kake sai shi dan shi wa aya ta ya kawo shi faɗa ma abin da ya ga dama kuma shi ba kowa ba kuma ba dan kowa ba amma ya gaya ma magana wanda ya ga dama saboda addini to hankuri aka yi baka cewa ko faɗa min sai na rama in dai mai addini kake daurewa aka yi abin dai Allah shi ka ɗaukaka wanda ya ga dama ko mutum ya ki ko mutum ya so in Allah ya ɗaukaka ka dole ya biyo ya ce barka da hutawa dole na to hankuri aka ta yi shi yasa annabi yake ta hankuri Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga gaggawa ai annahu li kasrati ajalihi shi mutum saboda gaggawa ta fi ahwalihi ga halaye ne ka annahu khuliqa minhu kamar gaggawa an kadi ba an kalitai da ita saboda gaggawa ta komi dai shi gani yanzu yanzu komi dai ya gani yanzu yanzu ko ayati zan gwada muku ayoyina ai mawa'idi wato kyacewa ta da bil azabi da azaba ku yi hankuri zan gwada muku fala tasajiluna fihi kada ku gaggawa a cikin ta fa ara abin nan fa arahum alqatala bi badarin sai ko Allah ya gwada musu kashi ranar yakin badar duka manyan kahiriran nan na sun ka mutu duka gaba da ranar yakin badar cewa an ka kashe su kun ga abin da suka ce a gwada musu an gwada musu lokacin da ba su yi zato ba waya kulun ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة سنة يا كان تمسع متاني وأكوي تاشن قيامة أكوي تاشن قيامة to faɗa mana yaushe ne zai tawa rana wata yau ko bana gobe yaushe zai tawa in kuntum sadiki na fi inda kuna da gaskiya ku manzan daga kullum wanga in yayi tashi ƙarya ya gama ya wuce wanga ya taho kowa na cewa tashin kiyama za a yi to yaushe na haka dai aka gaya ma manzanni magana suna ta hankuri saboda haka ku malamai masu wa'azi ku haɗa mutane abinda Allah ya ce kuma ku yi hankuri ku koma ku jira ikon Allah ya hukunci da kai ne kaka ce a ni kan wallahi wanga walakanci ban dauka ta to zama kahiri ka ta can kai ta yi tun da shi mumini Allah shi ne ya yi alkawarin jarraba shi don ya wanke shi tun da ba ka iya zama mumini can za ka zama wadda haka son ka zama dole na sai musulmi ya yi hankuri da gangan na Allah ke jaraba don abubuwan da kuke gani da irin maganganu waɗanga da sauran abubuwa wani lokaci ka ga mutum yana ta taimakon addini sai ka ga ya sana'ar da ya kai ta ƙari da gangan Allah ka yi hakan jarraba shi na ya kai wani lokaci sai ka ga mutum yana ta taimakawa addini sai ka ji an ce an sauke shi daga mukamin jarraba shi na ba so ne na Allah abayi ba Allah na da bukata da shi jarraba shi na ya kai in ya daure ya yi hankuri sai ya ci jarrabawa ku te ku yi ta hankuri da duk abin da Allah ya jarraba ku da shi kar ku samu damuwa ku yi ta hankuri in Allah na son ka bai son kai nesa da shi da ya ga za ka yi nesa sai shi baka wata 'yan matsala da za ka ji tsoro sai ka dawo gare shi kenan har ka samu mutuwa ka mutu kana tare da Allah baka canza ba jin daɗin duniya in yayi yawa raba mutum da Allah shi yi raba mutum da Allah ya kai don haka ku yi ta hankuri da jarrabawa da ya kai muku ai eh, an yi hankuri za a ci jarabawa in sha Allah lau ya alamu na kafaru lau ya alamu kafaru hina la ya kufu na an wujuhimun hina la kufu na ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قال تعالى الله يتي أي لا يعلم الذين كفروا إن دعاتي كاهري سنسن lokacin da azaba za ta zo masu, hina la yakufuna an wujuhimun nar lokacin da ba su iya tura abin da wuta daga huskokinsu wala an duhurin ko kuma daga bayansu wala yunsaruna kun ba za a taimake su ba una mina ba a hana su gare ta bil qiyama ranar qiyama wa jawabu law wato ma qalu zalika inda sun san radda azabar za ta zo ba su cewa yaushe za ta wa kawo ta to dan ba su sani na ba su ba su san Allah ba ba san kowa Allah ba shi dalilin su na izgili da shi inda sun san shi kwasan girma Allah to zai ji tsoron Allah kwarai wanda ya yi sanin Allah ya yi tsoron Allah shi yasa annabi ka ce ya ni la aka sha kullilla ni na yi ku tsoron Allah ni na yi ku tsoron Allah saboda na yi ku sanin Allah shi yasa Allah ke cewa in na ma khasha Allah min ibadi da ulama'u dama waɗanda ke jin tsoron Allah cikin bayi ne malamai don su sun ka san shi wanda bai san shi ba ba zai ji tsoro ne kamar wanda ya san shi ba ya Allah saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka samu cikin bayinka nagari kuma ka kyauta ce ƙarshen mu bal ta tatihim bagatatan bal ta fata baghtatan fatabhatuhum fala ya yastati'una raddaha فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون bal ta tiya mulki ya matu tan a kiyama tana zo masu girshi fata bato sai ta girshe su ai to hayyiro sai ta ta su wato kiyama tana zo ma mutane girshe ba tare da kowa ya san ranar da za ta zo ba wala yasati wani radda ba su iya samun ikon ture ta wala an na kun ba a jinkirta musu wato kahirai ba za a jinkirta musu ba littaubatu don su tuba awa abin da ma'adira ko don su kawo uduri ba za a jinkirta ba a gyara aiki tun kamin mutuwa ta zo in mutuwa ta zo babu uzuri kuma Allah ba zai jira kowa ba kowa lokaci ne yayi in lokacin yayi za a karbe shi wala qad suhziya wala qad suhziya bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون wato sha'anin izgili da gaskiya ko izgili da manzanni an shayi ne tun dori sai Allah ya ce da annabi ya hankuri da abin da ka gani wala hu zai abi rusulun min kablika. hakika an yi izgili da yawa da manzanni waɗanda sun kauce gabaninka ka bar ganin su suna cewa wai hannu ne akai a hadha alladhi yadhkuru alayatak wancan na shi na ka magana allolin ku wai an ga banza yace to ya hankuri da wannan izgili fiye tasliyatun linnabi cike akwai ba annabi hankuri da ɗebe mai kewa sallallahu alaihi wasallam ce abin ga da ka gani ba kai dai an kawarawa shi ba do wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an mai irin abin ga da an kai maka kuma ya daure har ya mutu bisa ga abin da Allah ya umartai kai ma daure kai abinda Allah ya umarce ka ya hankuri fa haka bil ladina sakharu minhum ya ya sauka ga waɗanda suka yi izgili da annabawa ma kanu bihi abin abinda sun ka kasance suna izgili da shi wa huwa al azabu shine azaba hakaza hakanan yahiqu biman istahza'a bika azaba za ta sauka ga waɗanda suka yi izgili da kai duk wanda kaga yana izgili da shari'a kada ka ga awai yayi nasara don yana da kuɗi ko yana da milki ko yana da wani abu ɗan jira nan gaba ka gani in ka ga mutum ƙasa shi na amma duk wanda ya yi izgili da allah da ayoyi na da shari'ar allah to ba zai yi ƙarshe mai kyau ba azaba za ta sauka gare lokacin da bai yi zato ba ƙul man ya kala hukun bin laili wallahon ka gaya musu man ya kala ukun billeli wa ka hake ku da daddare shin ku kuna ta saba ma Allah ana wadin ku dawo ga Allah kun kishin in dare yi lokacin da duhu ya sauka sannan azaba take sauka duk wani mugu in duhu ya sauka sannan ya kai towa da rana sai kaga mutane wato shiru sai dare ya yi sai ka ji abubuwa na tabaruwa cikin dare shin in dare ya wane na zai tsare ku wa ka kare ku in dare yayi man ya kala ukun billeli wannan hari da kuma rana wane na ka tsare ku min azabi daga azabar Allah in nazala bikum in ya sauka gare ku ai la ya fa'alu zalika babu wani guda da zai aikata kariya gare ku wal makadabuna wa'inda ake magana da su la azabar Allah ba su tsoron azabar Allah li in karihi don ba su yadda akwai ta ba dan sai ka san abu kaka kaka jin tsoro nai to ba su ma yadda akwai azabar ba balaw an dhikri rabbihim uridun a su ma kawai da kai suke yi ga zikirin Allah ubangijinsu ai la yatafakkaruna fihi ba su tunani ga sha'anin Allah wala na lahu ba su gitta ma sha'anin Allah li yasma'u ma fihi min al-adilla don su saurari abin da ke cikin Qur'ani na dalilai allati in tafakkaru fiha inda in sun yi tunani a cikin ta in tafa'u bima yurshiduhum za su yi amfani da wani abu wanda zai shirya su ilal khawfi zuwa ga jin tsoron Allah wa tarkil za'i da bane izgili to ba su ma saurari to ya za ka yi da su ba su ma saurari balle su ji abinda zai dan gyara su su dan yi dama dama saboda haka shi yasa kuka ga mutanen da ke sauraron wa'azi ba dai suke da wani ba su saurari ne ba kuna gani sauraron wa'azin na mutane kai ga azumi sai ku ga ya azumi ya wuce har zuwa sallah babba abubuwa da dan dama dama ana ta kwatantawa an sha wa'azi ga azumi daɗa can daga ƙarshe in an kamance sai kaga ana ta kwaɓi daɗa an mace da wa'azi kuma an bazuwa to sauraron wa'azi yana da muhimmanci kamata ya yi kowane lokaci a rika sauraron wa'azi ba ga azumi ɗaya ba ku rika zuwa masallatai inda aka wa'azi ba ga azumi ɗaya ba kamar kuke cika masallatai yanzu to ko ba ga azumi ba ku rika zuwa wajen sauraron wa'azi don amfanin kanku Allah ya gafarta mana shi mana jagora wa'azin kasi yana wadatawa amma ka san da kabar kal'iya abin da mutum ya jiya ba ɗaya yake da wanda yaka gani gashi nan zaune ba iyi yana da muhimmanci amma dai wanda ya gani kana gani ya yi shiga rai ya yi shiga rai Allah ya taimake mu amlahun aliha Amlahun alihatun tamna'uhum لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون واتو أم لهم أم أبنا أم دنا واتو بيا معنا الهمزة الاستنكار واتو أي ألهم آلهة shin suna da wasu alloli ne tamna'uhun wanda take hana su tana kare su mai mai su'uhum shi akwai wani abin bauta ne akwai wasu bayan Allah na da suka bautawa waɗanda za su kare su min dunina daga azabar Allah ai alahum man yamna'uhum minhu akwai wanda ka kare su minhu daga azabar Allah gairu na wanda ba mu ba wal jawabu la ansa ita ce a'a babu wani wanda ka iya kare mutane daga azabar Allah da yawa an taba mutuwa masu gadi na garka dauke da bindigogi suna gadin mai gida a waye gari bai hito ba ko da aka bincikawa ya rasu kun ga ba mai iya hana mutane daga Allah in ya tashi kama su masu gadi ba su iya hanawa in kaga Allah ya tsare mutum ba masu gadi na sun ka tsare shi ba Allah ne ya tsare abi ne saboda haka ba su da wani abin bauta da zai kare su hotuna da kaburburra da fassa da aka cewa in kunsa ga gida tana kare ku duka ƙarya na ba mai kariya in ba Allah ba ba mai kariya in ba Allah ba duka wa’yannan ba daidai na ba wa’yannan wanda ma yan mutu bai kare kai ne ga mutuwa ba ka iya kare wani daga mutuwa yan kura na da maganin zawo Allah ya gawata mana ai la yastati'una al-alihatu nasar anfusihim allolin nan da suka bautawa ko kansu ba su iya taimako falayen suruna don haka ba za su taimake su ba walahun minna mai sabon kuma ba a tahiya tare da su daga azabanmu ayu jarun ba a kare su ya kula yana ce ya sahi bakalla ma'anarsa hafi zakalla Allah ya kare ka wa a jaraka ya kiyaye ka shi ne ma'anar sahi bakalla saboda haka walahun minna ya ai ba su tahiya tare da su wurinmu bi ma'ana ba su yi masu kariya in kiyama ta yi ya Allah mu dai roƙonka maka ka taimake mu mu kaɗaita ka ga ibada a cikin dukkan bangarorin rayuwarmu komi muka yi muyi da kace kuma mai danka mu dai abin da muka so kai muna gudun mawaki ne ya Allah shedan da rundunoni ne ka shiga tsakanin mu da su kuma ka kare mu saboda darajar sunayenka da sifofinka madaukaka bal matta'ana ha'ula'i بل متعنا haula'i طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل wato abin nan dama za mu rabe da abin da suke cewa min kauniya abin nan cewa su mahabudi na bi kala'ati a cewa da suka yi wai an kare su allolinsu tana kare su kowa da allan da ya dogara gare shi wasu sun dogara ga icce wasu ga duci wasu ga ruwa wasu ga wuta wasu ko ga fasta wasu ko ga kabari kowa da wanda ya dogara shi wai shi zai kare shi haka ga mai mota wai ya dauki fasta ya sa ga mota baya ko ina an lallaka wai ita ka kare mota don yana mahaukaci ya kasa takarda ya ce wai ta kare shi don yana mahaukaci Allah ya ce rabi da wannan magana ta su cewa wai allolinsu tana kare su bal inna ma hum fihi min al dama kariyar da suke cikin ta wadda suka samu innama huwa qawluhu dama maganar Allah ce da ya ce mata ana ha'ula'i wa aba'ahum mun ba waɗanga jin daɗi da su da babanninsu wannan kariyar da kun ka gani ba ta hotunan nan tare kuka laƙawa ga gidaje da wanda kuka laƙawa ga motoci da wanda kuka laƙawa ga mashin da wanda kuka laƙawa ga kayan sana'a ku kariyar da kuka gani ba ta waɗannan ta ba Allah ya ce mata na ha'ula'i jin daɗi na mu muka ba waɗannan jin daɗi wa abawan da babanninsu bima an amna alaihim da abin da muka yi ni'ima gare su lil istidraji ta lalata mun kai musu ba wani fassa wanda ya kare su ba wata fasawa da ta kare su wadda aka ratayawa ga waya ko wadda aka rikawa ga hannu ko wadda aka likawa ga wani abu ba wani mai kare su in ba Allah ba jin daɗi na da gangan muka ba su shi hatta dala alaihimul umru har rayuwa ta yi musu tsawo ai magatar rubi za a fagatar rubi rika sai sun ka rudu da tsawon rayuwa nan sun daɗe lahiya lau afala ya rauna shin su ba su gani anna na tilar da mu muna zuwa ga ƙasa nan kusa abin nan na ƙasidu ardahu muna nuyi ƙasarsu kaɗan kaɗan inda suke mulki yau ka ji waɗanga sun zama musulmi gobe ka ji waɗanga sun zama musulmi ana ta wace mabautar wani wanda ba Allah ba nan kusa min a ɗarafiya muna naƙasa ƙasarsu daga ɓangarorinta bilfata hilin nabi mana ba annabi buɗi yana samun nasara bi taslidil musulmi na alaiha ana ba musulmi iko a kanta kun ga wa asnada amala jiyushin rasul ila nafsi ya jingina ayyukan sojojin annabi ila nafsihi ta'ala zuwa garan Allah yace ce nan kusa alhali sojoji na ka zuwa su yi domin ma'anarsa in Allah ya ce a abu to in ka yi abin nan sai Allah ya ce mu ne don shi ya ce a shi ya ce a yi lawan don girmamawa ga annabi da sojoji ne wa isharatin ila annahu bi qudratihi kuma don ishara cewa duk abin da ka ga wasu mutane sun yi to da ƙudurar Allah ne sun kai shi ba da ƙudurar su ba wa fihi ta'zimul lil jihadi wal mujahidin cikin wannan akwai girmamawa ga jihadin musulunci da masu jihadi na musulunci afahumul ghalibun to su waɗanga suna nuhi su za su samu rinjaye ne wal jawabu la an sa ba za su rinjaye ba balin nabiyyu wa ashabu ai rinjaye kan ya tabbata ga annabi da sahabbai ne kullun rinjaye na ga musulunci duk abubuwan ga da kake gani kana ganin a wani musulunci ana zalunta ta duka jarrabawa ne amma hakikanin gaskiya wadda Allah ya ce nan wadda Allah ya faɗa ɗin nan gaskiya ne ka taballahu la'agaliban na ana rusuli الله قوي عزيز واتو Allah ياتي سبحانه وتعالى كتب الله la'agalibanna ana أنا ورسلي Allah ya ce ni na wajabta makaina ni zan rinjaya a cikin ƙasa kuma manzanni na za su rinjaya da addinin da sun ka da shi idan baka gane ba ya ce abin da ya sa inna Allah wuyun. lalle Allah mai tsananin ƙarhi na inna allaha qawiyyun azizun kuma mabwayina to kun ga magana gada Allah ya faɗa kwantar da hankalinka ci gaba da musuluncinka babu ƙarya ciki magana gada Allah ya faɗi wallahu ghalibun ala amri walakin ghalibun ala walakin an-nas wato ka tabbatar abin nan da ka ji Allah ya faɗi gaskiya ne wallahu galibun ala Allah zai rinjaya ga al'amarin da ya faɗa duk abin da ka ji ya ci ya faɗa duk duniya a game ta ba su iya hana zartar da shi saboda haka sai abin nan ya tabbata walakin na akasaran nasi la ya alamun sai dai mahiyawan mutane ba su san Allah ba ba su san irin ƙarhi ne ba suna ganin a wani mutum na adda ƙari shi ke ba da gudunmawa Allah ne adda ƙarhi ba kowa ba kuma hukuncin nan da ya sai ya tabbata qul inna ma unzirukum bil wahyi qul inna ma unzirukum bil wahyi wala ya as-summu dua idha ma yunzarun wallahu ka gaya masu. inna ma unzirukum bil wahyi min Allah dama ni ina muku gargadi ne dama ni ina muku wa'azi da wahayi daga Allah wato wahayin Allah ne shi alqur'ani ba son rai bane babu son rai ciki ne wahayi na daga Allah subhanahu wataala la min qibali nafsi ba daga wajen kai na nika kagawa ba annabi ne Allah ya ce shi wadi su jiya ba ni na kazannawa in shirya ba abinda kun ka ji na hada muku daga Allah yake sai dai wato ƙurjin matacci baya da ciwo wala ya sama wasan maddu'a wato kurma bai jin kira kurma bai jin kira ko ka ta kiran kurma bai ji wala ya sama wasan maddu'a iza ma yun daro idan a yi musu gargaɗi ba su ji su kurma kunga ya kamanta kahire da kurami wa'inda in kashi kara magana kurma bai jinka yana ganin bakin ka na amma bai san abin da kaka wadi ba to haka kahiri yake ba su jin kira kahire ba su jin kira ayhum litarkihimul amala su kahire saboda sun bar ya aiki ma sami'u <clears throat> da abin nan da sun ka jiya min al-inzari na wa'azi kasummi sun koma kamar kurami ba su da bambanci da kurma wala in masatuhum wala in مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين wato mumini shi ka imani da Allah shi yadda da abin da Allah ya ce tun bai ga abin ba amma kayiri bai yadda sai jiya in an ka ce mai Allah na kalle kawahu bai yadda sai an kalli kawa ta in ya ji an barshe ta baras ya to ya yadda yanzu Allah na kalle don an kalli ta shi Allah ya ce duk musunga da suka yi ba su yadda da Allah ba wala in masatum nafkatun lalle idan wata aukuwa ta shahe su ai waqa'atun khafifa wata aukuwa ya karama ta same su min azabi rabbika na azabar Allah ubangijinka la yaqulunna ya wailana za su rika cewa ya halaka mu kun ga sun gane Allah yanzu na suke ta dawowa inna kunna na bil ishraq lalle mu mun zama azzalumai da muka yi shirka wa takdibi muhammadin muka kareta muhammad kun gani wato ba su yarda sai sun gani to bambancin mumini kenan da wanda ba mumini ba shi mumini duk abin da Allah ya bada labari ya yarda da shi da wanda ya gani da wanda bai gani ba amma kai bai yarda da labarin da Allah ya basuwa ya Allah saboda girman ka, Allah ka kyautace imanin kuma ka kyautace aqidan mu da halayen mu da ɗabi'unmu. kuma ka kare mu ka kiyaye mu ka kare iyali da zuriya ka kiyaye mu ka kare abin da garuruwan mu ka kiyaye mu wannan jiha ta mu ka sa mata albarka ka kare ta daga sharorin masharanta ka kare ta daga cutan macuta wanda duk san manawa ta sharri gare mu cikin jihar ga Allah kai muna magani ne kuma Allah ka tona mai asiri kuma Allah kai muna magani ne ka kare mu daga sharri ne nan za mu kwana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh algabar ta malam mutumin da aka ɗebe jininsa ko kuma yayi raunin da jininsa ya fita yaya azumin sa yake azumi ne lahiya lau yake hitar jini ba ya kare azumi saba annabi sukan fita wani lokaci daga azumi wajen jihadi har rigunan su ta sharbe da jini amma ba a ruwaito annabi ya ce wani ya ba saboda haka hitar jini ga jiki ba ya bata azumi azumi ne lahiya lau yake algafar tamalan mutumin da ya ɗauke mutum biyu zuwa wani gari sai allah ya sa suka yi haɗari suka fita kuma lafiya lau bayan kwana biyu sai guda tarra su daga cikinsu shin wannan direba zai yi wani abu na kafara ko ba zai yi komi ba ibai e, magana ce ta ƙarshe ta walwala magana ce ta harko sun hita lahiya lauta ka mutuwa gobe bayan kwana biyu sun dai hita ba su mutu ba ya yi haɗari dai sun hita ba su mutu ba an kwana biyu guda ta mutu wannan haɗarin likita zai ba da abin nan likita zai ba da ansa ta yi ba abbas je gaba likita ka bada ansa wannan rauni shine sanadiyar mutuwa ko ba shi bane wannan asibiti aka zo a kira likita shi bayani kuma ya tabbata dai kai kana da hannu ga kashe ta amma dai kai ka kashe ta raunin ka na sanadiyya, to likita ake tambaya ya ba da jawabi ne daga nan sai a yi aiki da shiya in ya tabbata kai ne to za ka yi kafara kamar da shari'a ta ce ga wanda ya zama sanadiyya mutuwa wani bisa ga kuskure ba da gangan ba tun da ka ce haɗari na to kuskure na saboda haka hukuncin kuskure shi na za a yi maka na biyan diya da azumi allah taimaka algafar tabalan mutum ne shugaba na union na direbobi shin akwai kuɗin da ake rabawa kowane sati shin ya halatta shi shugaba a hici waɗannan kuɗi da ba duk sati wa ka raba kuɗin <laughs> to wa a ba da ansa ga abin da ba a sani e sai ya ba da ansa wa ka raba kuɗin wa na shi ka raba kuɗin to sai mu ji yadda abin yake in mun ji inna mun ka gane to sai mu kama nan mu ba da ansa in ba mu gane ba mu ce ba mu sani ba saboda haka sai ya rubuto wada abin yake sannan in sa asar da ka iya bashi ta tamala mutum ne ya kai shekara 20 da haihuwa amma babu wasu alamun balaga gare shi na zahiri shin ko azumi ya wajaba gare shi iya wato azumi ai da zaran abin nan mutum ya kai shekara bakwai darasin mu na jiya magana azumi ta shigo annabi ya ce a umarce shi da sallah malamai suka ce da sallah da azumi kowane shishikin musulunci na saboda haka hukuncin su guda za a ba shi umarni da azumi muddin ya shekara bakwai bale magana shekara ishe mai shekara ashirin a dattijan saboda haka zai yi abin na alamomin balaga da kuke nihi wani nashi ba su bayyana bayyana wadda aka saurin ganewa sai an daɗe sun bayyana amma dai ba bayyana wadda aka ganewa ba sai an